يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما يندعون واسك سني wannan wani lokaci ne na musamman da muka ware domin ci gaba da muhazara wacce ta samo asali sakamakon taya ɗaya daga ciki ko biyu daga cikin 'yan uwanmu murna na samun karuwan aure na farko ita ce amina habu baba ari da kuma baba alkali abdulkadir muna masu addu'a da fatan alkhairi allah maɗaukin sarki ya zaunar da su lafiya ya sa albarka a cikin wannan aure nasu da za a yi a 20 ga watan oktoba shekara ta 2012 din nan mai zuwa iyayensu da suke tarbiyyansu har su da kai wannan yanayi muna masu addu'a da fatan alkhairi allah madaukin sarki ya masu tukunci da gidan aljanna a yanzu da za mu fara gabatar da wannan muhadara kashi na biyu yini ne na juma'a sha biyu ga watan zulkaida hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da 28 ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha biyu. kamar yadda muka ambata a wahadara ta gabaci wannan muna tattaunawa ne akan hukuncin hoto a addinin musulunci idan aka ce hoto kowa ya san me ake nufi da hoto kamar yadda mun yi bayani asalin fitinan boton gunki da ta samo asali a zangon farko da kuma illin da ta haifar a duniya akida sannan hadithai sun zo masu ɗimbin yawa ake bayani akan cewa hoto dinnan haramun ne to kawai musulmi mai hankali da yake fatan ya tsira a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar da shi komi ba shine wannan abin ya bar shi kawai dogaro ga hadisan da za mu fara ji wanda alhamdulillahi al'imamun nawawi babi guda ya bude ya tara wasu daga cikin hadisan annabi da suke bayani a kan cewa hoto ɗin nan haramun ne kuma na ce za mu bi waɗannan hadisai da wasu da wasu bayanan da malaman musulunci suka yi domin ƙara ma al'umman annabi haske don su fahimci illan hoto da kuma wannan haramci da aka bayyana hoto na tattare da shi hoto haramun ne kamar yadda shimfiɗan mu ya gabata mun karanta hadisin farko da muke son mu nasihantar da al'ummar mu domin su taka tsantsan hadisi na biyu hadisi ne wanda al'imam bukhari da muslim suka ruwaito daga sayyida aisha allah maɗaukin sarki ya kara mata yarda aisha ta ce دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت السهوة لي بكرام فيه تماثيل النبي ياشقو ساسانا satsana ko ki ce ya shigo daidai inda wardrobe ɗina yake inda nake tara kayayyaki na to na yi labule na musamman da na rufe wannan wajen sahawa kamar yadda malamai suke cewa bai fatihi sin almuhmala wannan sun ɗin za a yi mai wasali sama ne ba shi mai ruwa ba ne sun ne wahiyar siffatin ta kona ya bab wani abu ne wanda ake sawa a gaban kofa kya iya cewa labule wakila hiya taq annafis fil ha'id wasu suke cewa shi sahawa shine wani waje da ake yi kaman a ce window ne amma kuma yana da kariya a baya a takaice da ce mashi wardrobe inda ake zuba kaya to shine sai ta ce ta suturce shi bikiramin da wani labule alkiram bi kasar shi wannan kan mai ruwa din a mai wasali sama huwa sitir ne kawai ke ce labule wakila wasu malamai suka ce saubin min sofin malawwal wani irin labule ne da ake yin shi na auduga ne cotton ne amma yana da launi a jikin shi yufrashu fil haudaj wanda ana shimfiɗa shi a irin rumfan da ake wa mata in za su hau kan raƙumi haudaci auyin ghatta bihi ko kuma a yi mai rumfa wajen kofa a sa kamar labule wajen windo ma a sa shi a matsayin shine labule yadda ba za a hangi wanda yake ciki ba to sai aisha inda take tara kayan da kamar ku ce wardrobe a yau kuna cewa sib ne ko wane ne to sai sai ta mai kamar labule kun san a da wardrobe ana yin shi a cikin gini ne to sai ta samu labule mai kyau ta gyara ɗakinta sai ta yi ma wajen ado da wannan labule nata falon mara ahu annabi yana shigowa ɗakin da ya kalla ido ya hango wannan ado na sayyida aisha hatakahu sai ya kama sai ya tsinke shi wata lauwana wajuhu ki ce haka fuskan manzan Allah ta canza kaf dan malik a hadisin shi mai tsawo da yake badawa gane da rashin zuwa yakin tabuka da basu yi ba ya ce idan annabi ran shi na fari ma'ana yana cikin farin ciki suna ganin fuskan annabi na yin haske ke kyace yankin farin wata ne amma huska annabi na canza daga wannan yanayin to a daidai wannan lokaci sai su fahimci cewa an samu matsala to shi ne aisha ta ce sai fuskan manzan Allah ta canza wakala sai annabi ya ce ya aisha ya ke aisha a shabdun nasi azaban inda Allahi yau malkiyama waɗanda suka fi kowa shan azaban Allah a ranar tashin alkiyama alladina yudahuna bi khalqillah su ne waɗanda suke kwaikwayon halittar Allah qalat aisha sai da aisha ta ce faƙata Allahu faja'alna minhu sadatan ta ce sai na bi sai na yayya ga wannan labule da na rufe wannan bangare na ɗaki na da shi sai ne rigan fulo da shi awwisa da ta yi koko ne rigan fulo guda biyu da shi ci gaban hadisin ta ce annaba har yakan ɗauko wannan fulo yana kishin gida a kan shi me ya faru ne shi wannan labule na aisha akwai hotuna na mutane da tsuntsaye da sauran zajiki wanda ya sa annabi ya tsinke shi da ya tsinke aisha sai ta yayyaga sai ya zamanto hoton kafa ya fita can hannu nan gwiwa can da sauransu to da halittar ba ta fito tsab na hoto sosai ba wannan ya sa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kishin gida da wannan a matashi da sayyida aisha ta yi قال أبو أبيد abu ubaid alkasim ibn sallamin ya ce wasu mai ito rayar wahidin min ahalil yaman ya na saurari bayani daga mutanen ƙasan yaman larabawa na asali suna cewa as inda na baitun sagirun yushbihu al-khizana as sagira suka ce sahawa shine kamar wani ɗan stone ne ƙarami shi shine inda ake tara kayan sawa da sauran kayan amfani ya kunu fi mata wanda kaya ke zubawa shi kunga malam abu ubaid alkasun ibn sallamin ya ƙara fito mana da abin karara ko to shine sai yake cewa faman sauwar hayawan kunga wannan hadisi to yana daga cikin fa'idan da za mu samu a cikin shi ne duk wanda ya ɗauki hoton dabbobi liya ubada saboda a mai da su abun bauta aw qasada bihi mudahatun li khalqi rabbih ko kuma yana ƙoƙarin kwaikwayon halittan ubangijin shi wata kada zalika kuma ya kudurce wannan a cikin zuciyan shi wa huwa ashaddun nasi azaban li kufrihi wannan aikin da yayi shin da yana nufin a mai da wannan abun abun bauta ne kuma yana kwaikwayon halittan Allah da gangar to wannan ya kafarta kuma a lahira zai fi kowa shan azaban Allah wa mallam ya kasu zalika amma wanda ya hoto ba da nufin abauta ma hoton ba kuma ba da nufin yana kwaikwayon halittar Allah ba fa huwa fasikun wannan fasiki ne kuma daga cikin waɗanda za su sha azaban ban mamaki a lahira fasikai suna ciki Fataswirin hayawan ɗaukan hoton dabbobi kamar tsuntsaye da ƙwari da sauran awaki da tumaki giwaye shanu da sauransu dai kabiratun zunubi ne hamshaki walau alama yamtahinu ko da ku abin da ba ɗauke shi ba bakin komai ba ne ka saubin kama a ce a yi ɗan hoton a jikin riga wa ko a shimfiɗa tabarma ko kafet da sauransu wa naqadin ko jikin kuɗi wa ina'in ko wanda yake a jikin kwanuka wa ha'iqin ko wanda yake a jikin gini duk wannan a ce an yi ne don kwalliya don ado ba don wani abu ba to me yin wannan aiki fasiki ne kuma ya aikata zunubi daga cikin zunubai manya da Allah madaukin sarki ya kiyaye musulmi daga fada ma irin waɗannan zunuban ويستثنى من تحريم التصوير لعب البنات بهن malamai suka ce yana daga cikin hotuna wanda za a togace kun san a baya mun yi bayani cewa akwai hotunan da su ba su shiga cikin wannan haramcin ba saboda lalura da uzuri to yar bebi da ake ba yara suna wasa da shi da sauran abubuwan da za a ma yara na wasanni to koda yana da sura irin wannan to wannan bai shiga ciki ba kamar yadda su imam malik suka bayanin haka malik ce fa juzu indal malikiya wa shafi'iyya yin irin wannan ya halatta ga a wajen malaman malikiya da shafi'iyya liworo da tarhisu fihi saboda bayanin da aka samu cewa irin waɗannan yar bebe da sauran kayan wasan yara da su da dama akan ɗan yi masu ɗan hoto a jiki kama ce a masu keken zama da keken koyon tafiya da sauransu ai akan sa ɗan hotuna a jiki ko to wannan malamai suka ce babu komi in dai na yara ne amma haka kawai da girman ki sai ki je ki tsaya ƙere sai ka ki hoto ko ki je ki ɗauki hoton iyayenki ko hoton ki sai ki sa a waya ko hoton saurayinki ko hoton wani daga cikin waɗanda kike so cikin shugabanni to wannan haɗari ne mai girman gaske jama'ar annabi in zai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada ga sayyida Aisha ya nuna abin da ta yi fa ba daidai ba ne tare da yadda yake kaunanta yake santa kuma hoto ne a jikin labule kuma ya ce masu wannan aikin sun fi kowa shan azaban Allah ranar tashin alkiyama tsakaninki da Allah ina ga ke mun gano wannan da kyau ku din mai hankali ta shiga taitayinta so da dama akan samu wasu da sunan ilimi da sunan malanta sai su rika yi maku kariya. sai su ce ai hoton da ake nufi wai gunki gunki ne za a leka shi a jikin labuli kuma tsakani da allah gunki a gidan annabi wahayi na biyu tun yana makka shine warrujiza fahajur allah ce ƙaurace ma gumaka to a ce gunki a gidan annabi jama'ar annabi kuma annabi adalci shi sa hoto a ƙarƙashin wannan hadisi na sayida aisha haramun ne sannan duk mai ɗaukan hoto kun ji suna daga cikin wanda suka fi kowa shan azaban allah a ranar tashin alkiyama hadisi na uku mala ya ce a rajilun ilabna abbasin wani mutum ne ya zo wajen abdullahi dan abbas faƙala ya abal abbas ya ce ya kai baban abbas inni rajulun usawwiru hazihi suwar ya ce ni mutum ne wanda nake ɗaukan hotuna wa asnawa hazihi suwar fa'aktani fiha ya ce ina yin waɗannan hotuna a matsayin sana'a ne gare shi mana mai ɗaukan hoto ne yana da studio na shi kuma har yana tara su a cikin album in mai so ya zo ya ɗan dudduba da sauransu fa'aftini fiha yallaɓai ala gafarta malar ranka ya daɗe ba haka a wasu wajeji ake ce malamai ba ka bani fatawa akan wannan ƙala sai ibn abbas ya ce odini ne. mai fatawa ɗalibi matso ka matso kusa da ni fadana minhu sai wannan mutum ya matso kusa da abdullahi dan abbas hatta wada a yadahu ala ra'asihi ya matso kusa sosai har ya kai ga abdullahi dan abbas ya ɗauki hannun shi ya ɗora a kan wannan mutumi mai fatawa ƙawala sai ibn abbas ya ce unabbi'uka bima sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ya ce zan baka labari ne na abin da na ji annabin rahama yana cewa annabi yana cewa ne kullu musawwirin finnar din mai ɗaukan hoto to yana wuta yuji lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun kowane hoto ya ɗauka ƙwaya ɗaya to wannan hoto a ran tashin alkiyama za a busa mata rai to azibuhu fi jahannama wanda za ta riƙa yi mai azaba a wutan jahannama fa in kunta la budda fa'ilan ibn abbas ya bayar shawaran cewa in ba makawa har sai ka ɗau hoto ko ka liƙa hoto ko ka adana hoto saboda kallo da ɗebewan kewa to faji shajara wa mala nafsa lahu to ka ɗauki hoton bishiyoyi da kuma abubuwan da ba su da rai kamar tsaunuka kamar duwatsu kamar tituna kamar rafuka da sararin samaniya da sauran abubuwan da ba su da rai irin su mashina motoci jiragen sama da na ƙasa da na ruwa amma duk abin da yake da rai annabi ya ce adadin hotunan da kika ɗauka su za a sanya musu rai a wuta su yi maki azaba shi yasa in kina da hankali duk wani hoto da kika san naki a ko'ina yake yi ƙoƙari ki nemo shi ki ya gashi in ba haka ba kin ja ma kanki matsala ki je lahira hotunan ki arba'in to masu maki azaba a wuta su arba'in ne ina ganin ko ba za ki ji daɗi a ce a matsayinki na mabiya ga manzon Allah a ce kuma wai kin shiga wata hoto ya ja maki azaba ba Ibn abbasin yana daga cikin manyan malamai daga cikin sahabbai kuma ya fi kowa fahimtar wannan hadisi saboda ya ruwaito shi shi ya ruwaito kuma ya fahimci cewa duk hoton da aka ɗauka na wani abu mai rai to yana da haɗari shi yasa sai ce a ɗauki hoton abin da bai da rai amma abin da yake da rai to kul kala alkazi alkazi iya allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce wa yuhtamalu an yaj'ala lahu bi adadi kulli suratin wa makanaha shakhsun yu'adhibuhu mala yace abinda wannan hadisi yake nufi ƙarara shine za a sanya ma mutum adadin hotunan da ya ɗauka a matsayin a mai mutane in dabbobi ne a suranta mai dabbobi adadinsu to adadin waɗanda za a jefa su a wuta suna mai azaba sai mala ya ce wata kunul ba'u bi ma'ana lamu sabab ai a hadisin cewa ya ce bi kulli suratin wannan ba'u ɗin kulli da ya hada ya ce tana ɗaukan ma'ana lamu sababiyya ma'ana sababin hoton da ya yi wannan shi ya sababa mai shiga cikin wancan azaba da adadin waɗanda za su yi mai azaba a wutan sai mala ya ce wa hazil ahadis kun ga irin waɗannan hadisai sarihatun fi taharimi taswirar hayawan sun zo suna bayani karar cewa kun ga ɗaukan hotunan dabbobi da ake yi to su ma sun shiga cikin haramci wa annahu galibat taharim kuma ma haramcin ba haramci na wasa ba haramci ne sosai wa amma shagar ma ce amma bishiyoyi da sauran ciyayi wa nahawuhu da makamancin su mimma la ruha fihi da abubuwan da gaba ɗayan su ba su da rai fala tahrumu sana'atuhu wannan a ɗauki hoton su a liƙa a yi kwalliya da su to wannan ba haramun ba ne wala takassubu bihi haka ma a mai da su abin saidawa bayan an zana ko an ɗauki hoton to duk waɗannan ba haramun ba ne wasawa'un ashajaratul mutmira bala ya ce bishiyan da za a ɗauka shi mai 'ya'ya ce wa gairuhu ko ba ta da 'ya'ya to duk wannan ba haramu ba ne kun sa akwai bishiyan ma da ake yi za a yi ta da ganyenta da 'ya'yanta ga tunan bishiya ne sosai don ajiye a ɗaki don kwalliya to wannan ba laifi bala ya wa haza mazhabul ulama wannan shine bayanin dukkanin mazhabobin malamai illa mujahidan amma banda mujahid fa innahu ja'ala shajaratul mutmira min al makruh domin shi yana ganin hatta bishiya wacce take da 'ya'ya to bai halatta ɗauki hotonta ba sai malamai sun nuna cewa wannan fatawa ta al'imam mujahid to ba daidai ba ce ina fatan mun gano wannan da kyau saboda fatawan malamin shi ibn abbas ya gudana cewa babu laifi ɗaukan irin waɗannan hotuna muddin dai na bishiyoyi ne ko abubuwan da ba su da rai amma duk wani abin da yake da rai to haramun ne ba daidai ba ne allah ya samu dace hadisi na hudu daga ibn abbasin har ila yau allah ya kara mashi yarda abdullahi ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kol ce ya ji annabi yana cewa man sawwara suratan fi duniya duk mutumin da ya sake ya ɗauki hoto ko ya zana hoto a nan gidan duniya kullisa yawmal kiyama za a tarsasa shi za a tilasta shi za a kallafa mai a ranar tashin alkiyama an yan fuka fi harro cewa sai ya busa ma wannan hoto rai walaisa bi nasihin alhali ko ba zai iya ba wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi to me amfanin ki je ki je bakan ki cikin hadari kawai dan kina son ki dauki hoto ki burge wai kawai ki ta ce wance zo mu dau hoto to guji hadisan manzon Allah na nan na ki a da da baki sani ba kin dauka to yanzu da kika sani sai ki tuba kuma hotunan da kike da su ki kwaso su gaba ɗayan su sai ki yaga su fi ruwayati sa'id ibn abil hasan a cikin ruwayan sa'id ɗan abil hasan yace fa inna allaha yu'azzibuhu Allah madaukin sarki zai ta'azabtar da mai ɗaukan hoto hatta 'yan fiha ruh har sai ya busa ma wannan hoto rai walaisa bi nasikhin fiha abadan kuma ko har abada ba zai iya busa ran ba to kenan ba za a daina mai azaba ba har abada wasu imali hatta a cikin hadisin da aka yi amfani da cewa hatta to huna nadiru imali hafi kaulihi ta'ala daidai ne da yadda aka yi amfani da hatta dinna inda Allah yake cewa hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ma'ana waɗanda suka kafirce ma Allah suka zama masu girman kai dangane da dokokin Allah Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba har sai sanda raƙumi ya shiga kafan allura in dai raƙumi zai shiga kafan allura da ake ɗinki to kafiri da masu girman kai dangane da ayoyin Allah to su mako za su shiga aljanna to ko in kin ga an daina ma mai ɗaukan hoto azaba a ranar tashin alkiyama to ko ya hura ma wannan hoto da ya zana ko ya ɗauka rai mala ya ce waka za ƙauluhu la af'alu kaza hatta shi gurab laraba suna yin karin magana su ce la af'alu kaza ni ko ba zan yi kaza ba hatta ya shi gurab har sai an waye gari hankaka ya yi furfura ma'ana a waye gari hankaka ne a ce amma ga shi fari kar ba baki ba zai yiwu to cin da ba zai haka haka ba za ta samu ba to ko ba yanda za a yi a ce za a daina mai ɗaukan hoto a ba ƙalal karmani allamatul karmani ya ce zahiruhu annahu min taklifi ma la yutaq wannan yana daga abin da Allah madaukin sarki zai ɗaura ma makan gari mai tsaurin kai da yake jin magana nauyin abin da ba zai iya ba wa laisa kazalika wa inna ma qasdu tsola ta'azibihi mala yace ba wai an ɗaura mai abin da ba zai iya bane tabbas ba zai iya ba to amma ana son a yi bayanin yadda za a tsawaita mai azaba ne wa izhar ajizihi da kuma a bayyana mai kuma a bayyana ma sauran makangara cewa ba zai iya abinda da ya daukan makan shi ba amma kana ta'atahu game da abin da ya ji yayi da gangar wa mubalagha fi tawbihi sannan kai matuƙa wajen kunyatar da shi wa bayani qubhi fi'lihi da kuma bayani akan munin aikin da yayi shine Allah zai sa a ta mai azaba ana cewa sai ka hura mai rai sannan za a daina azabar a cikin hadisi annabi ya ce laisa binasihin ba zai busa ran ba ai la yumkinuhu zalika ba zai yi ya hura rai ba fa ya kunu mu'azzaban da'iman to kenan cin da haka ne zai kasance cikin wanda za a yi ta ma'azaba dindindin wa kada ta fil ya gabata a baya cikin bayanai dangane da azaban masu ɗaukan hoto da muka gabatar min hadis bin umar annahu yuqalu lil musawwirin za a ce masu ɗaukan hoto ahyu ma khalaqtum ku rayar da hoton da kuka zana hoton da kuka ɗauka ku rayar da shi wa annahu amru ta'jizin wannan umarni ne na a nuna masa kasawansu da gazawansu ba za su iya ba wa karishta shkala hazal wa'id fi haƙƙin musulmi mala ya ce hakika duk wanda ya kalli wannan alƙawarin narkon azaba kuma a ce za a yi ma musulmi irin wannan azaba abin zai ɗan kiɗa mashi fa inna Idan qatil amdan domin azaban da za a yi ma wanda yake son kai da gangar yankatu wa inda ahalus sunna watan wata rana komin daɗewanta za a wayi gari azaban an dakatar da mai ma'aurudi takhlidihi tare da cewa ayan alkur'ani ta zo cewa zai dawoma cikin azaban bi takhlid ala muddatin madida cewa za a fassara wannan dawwaman da wanda ya kisan kai da gangar Allah ya ce zai dawwama khalidan fiha wa Allahu alaihi wa la'anahu cewa zai dade ne dindindin a wuta amma akwai lokacin da Allah ya ga cewa ya ga dama ya fidda shi sakamakon musuluncin shi to zai fitar da shi wa hazal aid amma kun ga wannan azaba da za a yi mai ɗaukan hoto a shaddi minhu har ma ya ɗarama ma azaban wanda yake son kai li'annahu mughayyan bima la yumkin saboda yayi abu na zalunci da ba zai yiwu ba wa huwa nafkhur ruh shine an tirsasa mai ya rai wanda ba zai iya ba fala yasihu an yuhmala ala anna murad annahu yu'azzab zamanan tawilan la yatakhallas mala yace to fala yasihu ba za a yi karambanin cewa za a yi mai daukan hoto azaba a ce azaban zamani ne mai tsawo wanda ba zai fita ciki ba kun gane wannan da Allah da ya ce za mai azaba har sai ya hura rai to har abada ce ko ko akwai lokacin da Allah zai nuna ya gaza an fi karfin shi to a yafe mai to dai ba a faɗi ba amma zai sha azaba ta bala'i har sai ran da ya busa ma wannan hoto da ya ɗauka ko ya zana rai in ko bai iya ba annabi ya ce azaba ce ta dindindin Allah ya kiyaye to sai ki shirya baiwar Allah ki duba ki gani tsakaninki da Allah za ki iya busa ma hoton da kika ɗauka rai in ba za ki iya ba ko ina baki shawara ki ya gashi duk malamin da ya gaya miki cewa ai kaza ake nufi ai ba kaza ba ai ba kaza ba ina baki shawara ƙarya kawai yake maki domin duk wanda zai bada fatawa sabanin wannan ya kamata ya zama sa'an annabi ne wajen ilimi yanda ya ci gyaran annabi cewa ba kaza ake nufi ba to sai a karbi cin gyaran shi in ba haka ba ƙarya yake yi Allah ya sa mu dace hadisi na biyar an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala سمعت رسول ya صلى ce عليه وآله وسلم يقول شياج النبي ناتشوا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون wanda suka fi kowa shan azaban Allah ranar tashin alkiyama su ne masu ɗaukan hoto wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wani irin hoto ake nufi shine suratu ziruhin tamin shine hoton abin da yake da rai kuma hoton da ya zama cikakken hoto ga kai ga hannu ga kafa wanda an iya kallon hoton za a ce hoton mutum ne namiji ko hoton mace ce ko hoton tsuntsu ne ko dabba ne ko kwaro ne kun gane wannan da ke ko duk hoton da ya zama cikakken hoton da za a iya gane kaza ne to duk wanda ya wannan to ranar kiyama zai fi kowa shan azaba mala ya ce ya ɗauki wannan hoto fi na hawi waraƙin a abin da yake kama kan takarda aukar fasin ko kuma a kan abin da yake abin rubutu ne takarda ne ko ko kwali ne mai faɗi ko kwali ne da ake naɗa kaya ko wani abu au hajarin ko aka yi a kan dutse li'annal asnama bi hayawan wa shamilan nahai mala ya ce domin kun ga gumaka da ake yin su da siffofi na dabbobi to sun shiga cikin wannan hannun mun gano wannan da kyau ko shi nahawi taswir alama yudarisu mala ya ce hatta hotunan dabbobi da za a ɗanyi doki a yi shi gunki gashi doki ko sa'anan shi kamar na balan-balan in an hura sai ga ga dukiya bayyana ga wani abu kaza ya bayyana shi ba ma hoto ne wanda yake a jikin bango ko a jikin takarda kuna ganin irinsu ko a yi maciji a yi tsuntsu a yi kaza malam ana ya ce alama yudarisu a yi shi a matsayin abin gwada misali wajen karantarwa kun gano wannan kyau ko to shi ma wannan haramun ne ko da hoton da aka ɗauke shi ma ba bakin komi bane ka bisatin wanda ake yin shi akan shimfiɗa wa wisadatin ko matashi wa aniyatin ko kwano wa tsorakin ko wanda ya aka a kan hanya wa namfin wa sitirin ko labule wa sakafin ko ayi shi kwalliya a saman gini rufin ɗaki wa gaira da makamancin wannan to duk wannan shi ma mala ya ce haramun ne wa man wahima ikhtisasun na haibe gairin mumtahinin faƙada wahima mala ya ce duk wanda ya ɗi ɗimauce cewa ai hoton da ba ɗauke shi bakin komi ba wanda ake hata a jikin sabulu ko man shafawa ko gwangwanin madara da sauran suna ba bakin komi ba ne ya ce to ai wannan hoton bai da laifi to ya yi kuskure kun san wasu na cewa hotunan malamai da shugabanni da za su iya ja a yi Allah shirka ne Allah ya hana duk wani abin da za a iya ce mai hoto mala ya ce ba daidai ba ne haramun ne sai ce fahazan nas kun ga wannan nassin hadisi na Ibn mas'udin sarihun fi an nasan ittamafil ya fito ya yi bayani a kan cewa ɗaukan hoto ma'asiyatun laifi ne fala ta zinin manzil bit to ko bai halatta ba a yi ma gida kwalliya da hotuna a liƙa hoto saboda ado a gida ko a rumfan kasuwa ko a ofishi ko a ajin da ake karantar da karatu wannan haramun ne bai halatta ba musulunci jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu hadisi na shida an abi hurairata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله wa الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل الله ده ya ce. wannan hadisi ne kudusi wa man azlamu mimman zahaba ya ka halki Allah ya ce babu azzalumi da zaluncin shi ya kai matuka ya kai geji irin wanda ya tafi yana ƙoƙarin kwaikwayon halitta ta Allah ya yi ki sai wani ya sa kyamara yana ƙoƙari ya kwaikwayi halittan Allah ta hanyar ɗaukan hoton ki ko ki zauna ana zana ki ko ki ba da hoto a zana ki sai Allah ya ce fal yakhluqu zarratan in sun isa su kwaikwaye ni to me ya hana ba su halici zarra ba au liyakhluqu habbatan ko su halici misali kwayan shinkafa ko gero ko acca ko aburo da sauransu au sha'ira ko kuma su halarci kwayan sha'ir ko shinkafa ko alkama da sauransu me hana su wannan suke kwaikwayon halittan Allah irin mutum irin dabba akuya tinkiya raƙumi saniya giwa zaki damisa mage maciji da sauransu me yasa ba za su halarci waɗancan ba in sun ga za su yi ba ga tsoro ba wannan hadisi shi ma al'imam bukhari da muslim ne suka ruwaito shi a cikin hadisin ya ce ya ka halki suna kwaikwayon halitta irin nawa nasabal halki ilaihim ala sabili listihza Allah ya danganta halitta ne ga su masu ɗaukan hoto ko zana hoto don ai yi mata izgilanci aw tashbihun fayassuwar fakat ko kuma ana ƙoƙarin masa tambihi ne ta hanyar kamanta hoton da suka ɗauka da cewa ai kwaikwayon halittar Allah ne in ba ki da aka ɗauki hoton ko aka zana da kike halittar Allah suna da abin da za su kwaikwaya su ɗauki hoton ko su zana to kwaikwayon na Allah ne Allah baya so a cikin hadisin sai muka ji Allah yana cewa fal ya khalqu zarratan aw sha'ira amrun nan umarni ne bi ma'ana ta'jiz ma'anan shi shine ana gajiyar da su da masu gagara koyo وهو على سبيل الترقي tarakki fayal ana son a yi masu ƙalubale ne a ƙalubalance su da cewa in kun isa mutum ya yi girma ku yi shinkafa mana ku kalli ƙanƙantan wannan abin da ake cewa su halitta an ba ga tsoro ba kun gano wannan da kyau ko wal muradu bi zarra abin da ake nufi da zarra in kanan namla wasu suka ce kwayan zarra wata halitta ce yar karama fahuwa min ta'azibihim to wannan yana daga cikin nau'in azaban da za a masa a ranar kiyama ana kona su ana dukan su da nau'in azaba iri-iri ana cewa sai sun yi wannan dabbar sai sun yi wannan kwaron sai sun halici kwayan shinkafa sai sun halici kwayan shayar. mun gano wanda nake ko wata ajizihim bi khalqil hayawan an ce ne salicin namla saboda a nuna cewa su ɗin nan ba za su iya halittar koda ɗan ƙanƙanin dabba ba wa bi halkil jama'ad wani lokaci kuma aka ce su halarci sha'ir kai kun ga ne da zgararre ko taratan ukhra a wani lokacin na daban in aka ce ku halarci wancan su kasa su ci tuka ya ce ku halarci wannan in su kasa su ci tuka haka za a ta bugun mutum sakamakon ɗaukan hoton da ya yi saboda karambanin abin da aka hana shi ya ƙiya hannu Allah madaukin sarki ya kiyaye qala ibnu battal ibnu battal yace fahima abu huraira anna taswir abu huraira da ya ruwaito hadisin ya fahimci cewa kun ga ɗaukan hoto ya tanawulu ma lahu zillun wa ma laysa lahu zillun ya shafi hoton da ke da inuwa da kuma hoton da bai da inuwa duka haramun ne kun sa akwai yan karambanin da ke cewa ko a ce masu ai hoto mai inuwa aka hana mala ya ce da mai inuwan da wanda bai da inuwan duka haramun ne falihaza an kara ma yin kwashe fil da wannan ne malamai suka ce hatta hoton da ake kartawa ko a zana a jikin katanga to shi ma haramun ne kultu malam ibn battal ya ce huwa zahirun min umumin labzi wannan shine abin da za a fahimta karara ga duk wanda ya fahimci wannan lafazi na wannan hadisi wa yutamalu an yuqsara ala malahu zillun min jihatin mala yace wasu malamai suna cewa ana magana ne akan a fassara wannan hadisi da cewa hoton da ke da inuwa domin hadisin ya ce ka halƙi kamar halitta na ai halittan Allah yana da inuwa fa inna khalqahu alladhi ihtara'ahu laysa lahu sura fi ha'ibin da ai halittar da Allah yayi ba hoto ne da aka buga a bango ba bal huwa khalqun tam halitta ne cikakke lakin baqiyatul hadith sai dai mala yace ce ba za a fahimci hadisin da wannan fahimtan ba sakamakon sauran hadisai taktadi ta amimu zajar an taswiri kulli shay'in yana nuni akan cewa halittan komi ake nufi hatta shi kanshi cikon wannan hadisin domin ya ce fal ya habba wal ya khalaqu zarra kun gano wani muke ku? wal muradu bil habba habbatu kamhin malai ce abinda ake nufi da kwaya shine kaman kwayan alkama bi qarinati dhikri sha'ir saboda cikin hadisin an ce sha'ir ko ba ana nufin kwayan zarra wata halitta wacce take yakan kanwa ba aw habbatan a'am mala ya ce ko kuma ya kasance kwaya ne wanda yake ya gama abubuwa gaba ɗaya wal muradu bi zamra an namla wasu malama ka suka ce wal ta ta'jizuhum taratan bi taklif halq hayawan wa huwa shaddu mala ya ce a wani lokaci ana masa azaba za a umarce su a ce su halici dabba wannan ya fi tsanani wa ukhra bi taklifihim halq jama'a wa huwa ahwan wani lokaci sai a ce su halici ko da alkama halittar kwayan alkama aka danganta shi da halittar dabba wannan ya fi sauki wa ma a zalika la qudrata lahum ala zalika malam ibnu battalin yace tare da haka dai ba za su iya ba to yar uwa mai hada ki daukan hoto arna na daukan hoto kina daukan hoto arna da suka shirya su sha azaban Allah sun gamsu da ita ke ma kin shirya ki sha azaban ne kin gamsu ne me hada ki da jin fatoyi annabi na fatawa manyan malamai irin su ibnu abbasin irin su sayyidina abu huraira manyan malamai irin su ibnu hajar irin su alqasim ibnu sallam abu ubaida irin su ibnu battalin suna sharhin hadisan nan wani malami tikari ya zo ce miki babu laifi in kin yi sai ce wai an fadi a littafi ai Allah uku ma an fade shi a cikin littafi ai sai ki fadi, daidai ne sai ki kudirce ai ba duk abin da aka fadi a littafi ya zama daidai ba amma abin da nake cewa a zo maki da hadisin annabi da ya ce hoto wanda za a ɗauka ko a zana daidai ne ba wannan har abada ba wannan cin alkur'ani hasali ma shari'ar Allah ta hana Allah ya sa mu dace hadisi na bakwai an abi talha radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce la tadkhulul mala'ika baytan fihi kalbun mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da duk yake da kare shi yasa yar uwa in gidanku da kare shikenan kun ja ma kanku musiba mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare wala sura ko gidan da ke da hoto duk gidan da akwai hoto to ba mala'iku a gidan akwai shedanu a gidan to ko in akwai shedanu mala'iku za su bar gidan to ki tabbatar da aljanu ba za su bar gidan nan ba shi yasa zaki ta fama da bala'in aljanu asiri iri-iri zai kama ki musibo iri-iri wata saboda ta tsara a wayanta hotuna zankali a ke holdanta hoto ne ma a hijabinta akwai hoto littattafanta akwai hoto zanen gadonta ma hoto ne a jikin shi ki gaya mai yadda za ki tsira ga alban guda kin shaƙe shi da hotuna iri-iri wata kuma ta yi ɗakin ko gidan yau gidan da leke-leke hotunan mutane ne da dabbobi to mala'ikun Allah ba za su shiga wannan gidan ba qala al-khattabi allamat al-khattabi yace wa suratul lati la tadkhul mala'ikatu al-bayt allazi hiya fihi hoton da ke hana mala'iku shiga duk gidan da ke da irin wannan hoto ma ya harumu tina'uhu shine hoton da aka haramta mallakan shi wa huwa ma yakunu min as-suwar lati fiha ar-ruh shine hoto wanda ke ɗauke da rai min lam yi kwata a ra'asa hoton da ba a yanke kan shi ba idan kina son ki bar hoto to shine sai ki bi sai ki guntula kan hoton ki kona sai ki bar gangan jikin gundugulan shi to in kika bar wannan ko za su shigo amma fa akwai hadarin wannan magangan jikin za a sa mai rai ba kai a ranar kiyama yi maki azaba wannan ana gaya miki hoton da bai da kai to na sa mala'ikun Allah za su iya shiga gidan amma akwai hadarin kuma shan azaba a lahira mala ce wa ta shkala kaunul mala'ika la da al makan alladhi fihi taswir malamai suka ce wai al'amarin ya ɗan rike su yanzu a ce duk gidan da ke da hoto mala'iku za su shiga ba za su shiga ba ma'a kauluhu subhanahu wa ta'ala inda dhikru Suleiman alaihi salam gashi kuma Allah da ya zo yin bayanin annabi Suleiman ya ce ya na lahu ma ya sha shaidanin aljinu na Suleiman ɗan dauda duk abin da yake so min maharib na gina mai masallatai da wajejen ibada wata masil kuma suna mai zane iri iri na kwalliya a fadan shi da gidajen da ake gina wani ibada da sauransu wasu malamai abin da suka fassara tamasil kenan kwalliya wa ƙarƙala mujahid to amma an samu fassara daga salaf malam mujahid ya ce suwaran min nuhasin ya ce wasu irin kwalliya ne ake na dalma a kharajahu tabari haka limamu tabari ya ambata wa ƙala da kanan min hashabin ya ce na katako ne ake kartawa a yi kwalliya mai ban sha'awa da shi to waɗannan aka ce kamar ƙananan gumaka ne wasu malamai haka suka ce wasu kuma suka ce zane ne والجواب Annazalika ذلك كان kana ja'izan تلك shari'a wasu malamai suka ce irin wannan hotunan da ake ma annabi suleiman dan dauda a shari'an shi to wannan halal ne wa kanu ya ashikalar ashkalal anbiya suna yin hotunan annabawa ne wa na da mutanen kirki ala hay'atihim fil ibada ma'ana yanda suke yin ibada ana nuna ga yanda ruku yake ga yanda sujada yake ga yanda kaza yake liyata abbadu ka ibadatihim sauda koya wa mutane su bauta ma Allah irin yadda annabawa da mutanen kirki suke wasu malamai suka ce mai yiwuwa haka ne wa qala abul aliya shi ko abul aliya yace limmi kun zalika fi shari'atihim bai daga cikin shari'ansu haraman cewa haramun ne sun maja a shar'una bi nahyi anhu a shari'ar annabi suleiman dan dauda ba haramun bane amma mu shari'ar mu da annabi ya zo da ita sai ce haramun ne wa mana an kano inna tamasil kanat ala suratun nuqush li zawatil arwa wasu malamai suka ce a'a hatta a shara'a annabi suleiman da sauran annaba gaba ɗin hoto haramun ne saboda ai a bayananmu na farko tun bayan zamanin annabi adam hotunan na aka faro su kuma allah ya aiko annabin shi annabi nuhu ya nuna ba daidai ba ne wannan abin da ake a fadin suleiman da sauran wajen ibada kwalliya ne zanannuka ne iri-iri masu ban sha'awa amma ba hotunan mutane ne kamar yadda aka ce na annabawa da wasu salihai ba ai zana hotunan annabawa da salihai da aka yi a zamun nan baya shi ya haifar da hoton gunkiya wannan fassara da aka yi a bisa wannan yanayi mala ya nuna ba daidai ba ne dalili akan haka ya ce wa karasa bata fisa ya haini ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisu aisha fi qissatil kanisa allati kanat bi ardi bi ardil habasha dangane da labarin wata coci da su ummu habiba suka gani a ƙasan habasha mai suna mariya wa ma fi hamina sawir, da irin hotunan da suka gani a cikin cocin wa annahu sallallahu alaihi wa wa sallama kala annabi yana kwance inda ummu habiba da aisha suka zauna suna hira ummu habiba na ba aisha labarin kyan wannan cocin da irin hotunan da ke ciki annabi yana kwance bai da lafiya cutan ajali da ta kama shi sai ya dago kai ya ce kanu iza mata fihimar rajulus salih su ai waɗannan mutane na tsara duk sanda wani mutumin kirki ya mutu a cikinsu bano ala kabarihi masjidan sai su kawo shi masallaci su binne shi ko inda aka binne sai su gina masallacinsu a wajen wa sawwaru fihi tilka sura sai su zana hoton shi su leka ula'ika shirarar halke inda Allah na bai ce waɗannan su ne a shararan halittan Allah fa inna zalika yushir bi annahu law kana zalika ja'izan fi zalika shar'i ai da ɗaukan hoto da zana hoto da aje hoto ya zama halal ne a waɗancan shari'o'i da suka gabata ma atlaka alaihi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi bai fito karara ya ce annan ladi fa'alahu sharrul halk wanda suka aikin cewa su ne mafiya sharrin halitta ba da annabi bai faɗa haka ba fadalla ala anna fi'al suwar hayawan wannan ya nuna cewa kun ga ɗaukan hoton dabbobi fi'ilun muhdath abu ne da aka kirkiro a hadasa hu ubadu suwar masu bautan hoto su ƙirƙiro kirkiro shi wallahu a'lam wannan kuma haramun ne shi yasa kina ɗaukan hoto za ki shiga cikin masu bautan hoto da ranar tashin alkiyama za ta da ki a cikin sahunsu kin shiga uku kuma za ki sha azabin ban mamaki kalan ulama malamai suka ce sababu tina'ihim min bait fihi sura sababu tina'ihim min bait fihi sura inda mala'iku ke su ki shiga gidan da ke da hoto ha ma'asiyatin fahisha cewa hoto zunubi ne mai muni wa fi fiha mudahatu halkin lahi ta'ala saboda a gidan an aji abin da ke kwaikwayon halittar Allah su kuma ba sa shirka kuma ba sa son shirka wa ha fi suratu ma yi domin min lahi ta'ala wasu daga cikin hotunan ma suna dauke da yanayi ne na mutanen da ake bauta ma wanda ba Allah ba wa sababu tina'ihim min baiti fihi kalb kuma yana daga cikin dalilin da ya sa mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kare li kasrata aklatin najasat saboda yawan aklihin najasat kare na yawan cin najasa wale anna ba'daha yusamma shaytanan wasu daga cikin launin karnuka kuma da yanayin su an kira su da cewa shaydanu ne kama ja bihil hadith kamar yadda hadith ya zo da shi wal mala'ika su ko mala'iku duk da shiyatin kisiyoyin shaidanu ne shi ka duk gidan da akwai shaidanun aljinu ba mala'iku a gidan ana gayyato mala'iku to ko shaidanun aljinu za su bar wajen shi yasa idan aljinu suka yi tafiya daga waje to su kansu wanda suke da wannan laluran a bincike suna da sakaci wajen bin Allah fa uqiba muttakhidha bi hirman dukhul al mala'ikati baita to duk wanda ya aje hoto sai aka yi mai uquba na haramta mala'iku shiga wannan gidan wa salata hafihi da kuma mala'iku ba za su shiga su sallah a gidan ba wani istighfari halahu kuma ba za su shiga su istighfari ga masu gidan ba wa tabriki ha alaihi kuma ba za su shiga su ma gidan da masu gidan albarka ba wa fi baiti kuma ba za su kai albarka wannan gidan ba wa daf'iha adal lishayatin kuma da wa daf'iha adal kuma ba za su shiga su kai kariya da tsaro da zai kare gidan da masu gidan daga makircin shaidan ba kinan kin ja ma kanki musiba da bala'i ke da kanki da kudin ki kika siyo bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa amma ha'ula'il mala'ikati alladhina la yadkhuluna baytan fihi kalbun kun ga mala'ikun nan da ake cewa ba sa shiga gidan da ke da kare aw sura ko hoto fa hum mala'ikatun yatufuna bir rahma su ne mala'ikun da ke yawo suna yada rahama wata tabrik suna yada albarkatai wa istighfar suna roƙon ma bayan Allah gafara wa ammal hafaza amma mala'iku masu gadi fa yadkhuluna fi kulli baitin kowane gida suna shiga ba gidan hoto ba har hoton ma wala ya kona bani adama fi kulli halin ba sa rubuwa da ɗan adam a kowane hali da annahum ma'amuruna bi ihsaya amalihim sau da sun umarce su su kididdige ayyukan bayi ne wa kitabati ha kuma su rubuta saboda haka duk inda dan adam yake to su suna nan kuma sai sun rubuta me yake yi kuma ranar kiyama sai ya ba da an san abin da yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk mai hankali to taimar maza daga yau ta sallama duk hoton da ke gidanta Allah shi ke yi. hadisi na takwas mala yace an ibn umar radiyallahu anhuma qala wa ada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama jibril an ya'ti annabi ne ya alkawari da malaika jibril cewa zai kawo ma annabi ziyara faraffa alaihi hatta shtadda ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya zauna zaman jiran jibril ya zo har abin yi ma annabi tsanani malaika jibril bai zo ba fa kharaja falaqiyahu jibril sai annabi ya fito kan hanya sai suka haɗu da jibril a wajen gida ka ilaihi sai annabi ya mai kukan cewa mun yi alkawari za ka zo lokaci kaza ba ka zo ba faƙala sai shi jibril ya ce in na lana da kula baitan fihe kalbin wala sura ai mu ba ma shiga duk gidan da ke da kari ko duk gidan da ke da hoto mu ba ma shiga wannan gidan wannan hadisi al-imam ya rawaito shi yasa hadisan fadin bukhari da muslim suka rawaito su yasa ba wani hadisin da wani za ce bai inganta duk hadisai ne ingantattu kuma ma'anan da suke ɗauka kenan a ce hoto ya hana mala'ika jibril shiga gidan annabi ki da allah bayawar allah ke ce mala'ika zai zo shiga gidanki mala'ikun tsoronki suke ji mun gano wannan da ke tsoronki suke ji da za su shiga gidanki gidan manzon allah ne fa suka ki shiga rassa da ya ambata cikin hadisi ya ce abta wa huwa bisail musallasa za a rubuta shi da ca mai digo uku sama cewa annabi ya jinkiri mala'ika ya daɗe bai zo ba ran shi ya ɓace ya fita kawai a wajen gida sai suka haɗu kai kuma mai hana ka shigowa sai ce ai gidan ne an liƙa hotuna za mu zo mu ji a lakca ta gaba hotuna aka zo aka liƙa kowane ba kawai ya zo da hoton shi ya liƙa ƙofar gidan annabi don neman albarka a lokacin ba a hana annabi ya sa sahabbai ga hannu dangane da sa hoto ba yana ganin wannan sai ce duk a cire kuma dangane ɗan kwikwiyo za mu zo a lecture ta gaba za ku ji kwaikwayon na suwaye ko mai kashi gidan annabi annabi ya bar shi annabi ya bar hotuna wasu illoli wanda yake dauke da shi yasa bayar Allah yana baki shawara ki nisanci waɗannan abubuwan muddin kina bukatan ki tsira Sikihul hadis me za a fahimta cikin wannan hadisi na farko taharimin suwar kai tsaye hotuna haramun ne li'annaha sababun liman idkhulil mala'ika saboda suna zama dalilin hana mala'iku shiga gida wal ahadisu fi taharimiha ashharu min an tuzkar hadisai da suka zo suke bayanin hoto haramun ne sun shahara ba ma sai an maimaita su a nan ba kun ji mun karanta wajen guda takwas A asani na biyu anna taharim yashtamilu suwarul lati laysat mujassama wannan haramcin ya shafi hatta hoto wanda ba mai jiki ba ba gunki ba wala zilla laha kuma hoton ma da bai da inuwa shine wanda ake zana wanda ake ɗauka da kyamara li'umumi kauli jibril saboda in kun lura daga mamman bayanin da mala'ika jibrilu yayi alaihi salam ce fa inna la nadkhulu bayta fihi tamathil duk gidan da ke da wannan zanen hotunan ba ma shiga wahiyar suwar malai ce su ne hotuna waya an anna tamathil allati kana alal kiram la zilla laha malai ce abin da ke kara karfafan wannan ai hotunan da ke jikin labulan Aisha ai ba hotuna ne masu inuwa ba wala farka fi zalika baina ma kana minha tatariz ala sau malai ce har wanda ake yin hazana a jikin tufafi ya shiga wannan au kitabatan alal warak ko wanda ake rubutawa a jikin takaddu Aurasman bilalat bil fotografiya ko kuma wanda ake ɗauka carab da kamera na fotografa is domin kullu zalika suwarun wa taswir duk wannan hoto ne kuma ɗaukan hoto ne da shari'a ta hana wa tafriq baina taswir yadawi bala yace bambanci tsakanin kuma babu wani abin da zai bambance tsakanin hoto wanda aka zana da hannu wa taswirul fotografi da hoto wanda fotografa yake ɗauka fa ya haramul awwal duna tsani ballantana wani ya ce na farkon aka haramta wai na zani da hannu aka haramta banda wanda ake ɗauka da kyamara malai ce wannan zahiriyatin asariya wannan zahiriya ne yar zamani wa jumudun kuma daskarewan tunani ne la humad wanda wanda ya zo da wannan tunani na shirme ba za a yaba mai ba kuma ba za a gode mashi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine a takaicen takaitawa hadisin da za mu karanta hadisi na takwas hana man ishara lokaci ya ƙuri idan allah maɗaukin sarki ya kai mu lecture ta gaba za mu zo da bayani cikon waɗannan hadisai guda biyu da suka yi mana saura mun gano wannan da ke ko hadisai goma ne tunanin mu karanta za mu karanta hadisan nan guda biyu daga nan sai mu jona da lecture akan me hukuncin saurin kiɗa da waka me hukuncin rawa mun gane wannan da kyau ko ya za mu tattauna waɗannan da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace muna yin addu'a da fatan alkhairi ga amari cewa Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure ya saka mu iyayensu alkhairi Allah madaukakin sarki ya zaunar da amarya Amina Habuba Ba'ari da kuma angonta Baba Alkali Abdulkadir Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure wasu subhanakallahumma wa bika shaidu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum